Bismillahi Rahmanir Rahim. Ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa. Shaƙuwa ce kashi na takwas. Eti ya ɗan girgiza kai kafin ya ce cold you imagine. Wai ta fara min maganar aure, na sani Sona Oleta za ta kuma yin batun tunda ta fara. Abin ya dame ni sosai. Sannan shi askin me na sallame su Shema'u daga gidan. Ka san ba zan iya ba. Aside from that, yaran sosai suke son Shema'u. Tana ɗebe musu kewar mahaifiyarsu. I was even thinking of asking her to stay a bit longer har sai yaran sun ƙara rikabar. Amma ka ji abin da Hajiya take faɗi. Shiru Hisham ya kamar ba zai ce komai ba sai kuma ya ce, To kai baka son auren ne? Ga lalayeti ya kalle sa kafin ya ce aure kuma ni yanzu? Ai babu batun aure yanzu kam a gabana. Bace guda nake so kuma ta tafi kai ka san da haka? Hisham ya jinjina kai kafin ya ce haka ne. Amma ka san kamar yadda Hajiya ta ce ba za ka tabbata a haka babu mata ba? For the sake of your children, tun ce ma uba tabbata za ta yi a gidanka ba. You have to keep this in mind. Yadda dai bai ce masa komai ba, sai miƙewa da ya nufi ƙaramar firij ɗin da ke a cikin ofis ɗin. Hisham ko wani irin daɗi ne ya ziyarce sa, burinsa ya kusa cika, Sajmal ya kusa zama mallakinsa. All he need to do now shine ya yi updating shi ma wannan daddaɗen labarin. Daga nan sto suka nufa don duba magungunan da ba su da shi a asibitin. Hello kina jina? Cewar Hisham bayan shi ma ta ɗaga wayar. Ya matsa fuska ta kafin ta ce ina jin kamana. Me ke faruwa? What is on the ground? murmushin Hisham ya kafin ya labarta mata duk zancen da suka yi da etin miƙewa ta yi tamkar wata zautacciya ta ƙarasa ta sa kima kofar ta kafin ta soma faɗin I'm sick of that old woman this is she's getting on breaking neighbors wallahi wallahi if she keeps on getting on my way zan ɓatar da ita sai huci take tana magana tana zazzare ido Hisham ya marmasa kafin ya ce kwantar da hankalinki and don't think of doing anything stupid idan kika ci gaba da sai yar yaran 80 Ina mai tabbatar maki ke ce za ki zama matarsa. Tun da shi ɗin ba shi da wacce yake so a halin yanzu. Duk macen da zai so tabbas ta yi grabbing affection ɗin yaransa ne. Don haka, kar ki ɓata shirinki by hurting Hajiya. Just keep on killing her with kindness, kindness. Na tabbata ita ma eventually za ta so ki ko da kanta da ƙaho ne. Dan dafe kanta ta yi haɗi da zama saman kush ɗin kafin ta ce, Kishan baka san wannan uwar tasa ba ne. She is insane wallahi. ba ta da hankali ba abu mai wahala ba ne ta zaɓo masa mata a ƙauye amma na san yadda zan yi shi ma da kanta za ta so ni da ta zaɓa ma ɗanta da ta zama da ni daga haka katse wayar ta tana wani irin huci wata wayar ce ta kuma shigo mata ganin oganta ne a wajen aiki yasa ta ɗagawa da kyar sai faman yatsu na fuska take daga ɗaya ɓangaren alhaji aminu ya ce ran kishi daɗe kin mance da ni sai ke warki nake dan murmushin yaƙe ta kafin ta ce haba mai alhaji ka san ai ba zan mance da kai ba wallahi yaron ne sam ba su saba da kowa ba sai ni musamman karamar cikinsu wallahi mai alhaji idan ka gansu sai ka zub da kwalla saboda tausayi ta ƙara shi magana kamar mai shirin yin kuka sauke jiya zuciya alhaji aminu ya kafin ya ce shima'u magana ta gaskiya kin san dai kin yi neglecting aikin ki sannan albashi bai yanke maki ba tunda ni ne babba a waje amma ki sani duk da gwamna ya kawo ziyara ministry dinmu akwai babban matsala sannan ni ma ina buƙatar ki tunda kin san idan ban ji ki a jikina ba san ba ni da kwantacciyar kwanciyar hankali shi ma don Allah ki bari mu yi auren nan na mu yi auren nan na huta dum haka ta ji maganar Alhaji Aminu cike da masifa ta soma faɗan lalle ma Alhaji waye zai aure ka je cikin waɗannan locust wives ɗin naka kaga kaga na maka kama ma da zama cikin su ne sannan da kake min maganar aure yanzu yaran yar uwar yar uwar ta ma waye zan bar su idan gorin abubuwan da kake min zaka yi fine sai mu rabu it is not a big deal ai kai ma ka san duk yadda na shiga ba zan rasa masoya ba A dabarci Alhaji Aminu ya so mu ta hakuri Shema'u. ki yi hakuri san ba haka nake nufi ba. Sannan maganar mata na kin san ba zan taɓa haɗa ki gida ɗaya guda da su ba. Yaran 'yar uwa uwarki kuma kina iya riƙe su koda a gidana ne, amma dan Allah kar ki ce za ki rabu da ni. Murmushin cin nasara ta yi kafin ta yi ƙasa da murya kamar mai shirin kuka ta so mu faɗin. Mai Alhaji, ka san ba zan taɓa rabuwa da kai ba, ka san ina son ka sosai. Sannan na so zuwa jalin Jalingo duba ka amma motata ta ta warwatse, ka san da ita muka yi haɗarin. Wallahi shi ya hana ni zuwa, kuma ba ni da enough cash da na biyo jirgi. Alhaji Aminu ya yi wata murmushin jin daɗi kafin ya ce, Yau, yauwa sanyin rayuwata, shi yasa a kullum nake ƙara son ki. Ai ban san da motar ki aka yi haɗarin ba, da tuni an aiko maki sabo. Ki kwantar da hankalinki, mota da da mota da kuɗi suna nan tafi cikin satin nan. Allah mai alhaji wayyo shi yasa nake ƙara son ka. Ta maganar full of excitement. Na suka buge da hirar soyayya tana gama wayar kuma dogon tsaki ta kafin ta ce banza kawai. Ina ni ina kai babban baho. Tana gama faɗin haka ta miƙe ta nufi ɗakin sajida. Zaune take saman gadonta ta yi tagumi da hannayen ta biyu saman filo. Sai da shima'u ta gama karantar ta tsaf kafin ta shigo cikin ɗakin. Da alamar sajida ta yi nisa duniyar tunani. Sai da shima'u ta lalle kwardo ta tabbatar babu mai zuwa kafin ta mai da ƙofar ta rufe. Ta ƙaraso cike da kisa fuska Fal damuwa ta zauna gefen sajida. ta dafa ta tana faɗin sweetheart lafiya na ganki haka kin san i hate to see you cikin damuwa common sajida kin yi karama ma ki shiga damuwa kar ki manta you have me kina da ni please ko me kike so ki same ni ki faɗa min sajida ba wai ki dinga shiga damuwa ba ta ƙara shi maganar tamkar za ta yi kuka da sauri sajida ta rungume ta kafin ta soma faɗin anti me yasa abubuwa suke faruwa haka anti na san maryama ba na so wani abu ya raba mu but it seems shakuwar mu da ita yana gab da yankewa anti wayar right da kika ce maryama ba suna da haris take ba san ba ta son alaka ta da shi i was stupid da na yarda da ita a baya gaskiyar ki ne anti yanzu ne zan gane masu suna tsakani da allah tunda yanzu ne na soma girma na soma sanin ciwon kaina shi ma tamkar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha saboda farin ciki duk wanda ta shirya ya tafi yadda take so perfect in ji bature oh sorry sweetheart come here ta faɗi sanda take rungumo da kafin ta ce mai saji Har ina na ji daɗi da idanuwanki suka buɗe kika gane wannan Maryama she is nothing but a social climber. Ƙoƙari take ta sace soyayyar kowa naki daga gare ki. Tana kai kanta yadda Allah bai kai ta ba. Ki duba yadda Hajiya kakarki take santa ko ku jikokinta albarka. Har ma ki Hajiya ta yi amma na tabbata ko zungur Maryama bata ta taɓa yi ba. ki yakan je da kansa ya kai ta school har wani nunawa take tafi ki son karatu saboda tsaban makirci irin nata. wallahi nan gaba ina mai tabbatar maki dadin ki sai ya fi sauraron ta fiye da ke uwa uba kin aminta da ita kin haɗa ta da saurayin da kike so ta zaga tana cin amanar ki kuma za ki ga ko cikin ƙawayen ku za su fi santa saboda ta ƙure a makirci da munafirci amma dai ni ba na so ki rabu da ita tunda kina son ta sannan tare kuka taso abin da zan ce miki dai shine you shall be careful with her from now on, ba komai zai tsaki na sharan da ita ba tunda true color ɗinta ya fito fili kin gane ko wace ce ita Maganar Haris kuma, ni ne miki alkawari duk iya markircinta sai Haris ya so ke kaɗai. You have my word. Kin ji sweetheart? So ki ma daina saka ma ranki damuwa tun da kina da ni. Ta ƙara shi tana sakar ma Sajida sassanyen murmushi. Murmushi Sajidar ma ta yi kafin ta ce aunty thank you for always being here. Girgiza kai shi ma ta kafin ta ce Saji ki daina man godiyar nan please. Me amfani na idan yaran tilan 'yar uwata ba su daɗi na ba? Ƙwaya kar ki ma damu. Haris kamar ya soke an gama. Ta shi maganar zuciyar ta fari kal. Ina ma duka mutane kan izi bi manipulate kamar Sajida. A 'yan kwanakin nan sam Sajida ta canza wa Maryama. Suna dai gaisawa hai hai amma sam bari su ba ta bari su dogon zance. Maryam ma bata ɗago mata zancen ba sai ta share kurum. Tun da yanzu jarabawar da ke gabansu ya fi komai mahimmanci a gare su. haka kwanaki suka shuɗe yau shema'u na zaune a ɗakin sai fama fente-fenten fuska take don har wani allah allah take eti ya dawo ya arba da ita kamar daga sama ta jiyo waya tana rangin ƙarasawa ta ɗaga tana mai washe baki da kashe murya don kuwa ba kowa bane illa bahonta wato alhaji aminu hello giwon mata ya faɗi daga ɗaya ɓangaren yana washe baki sai da ta wani murmusa kafin ta ce mai alhaji yaya aka yi ne na ji shiru fa ban ji alhaji ba har yanzu dariya jin daɗi ya kafin ya ce kash ɗinki da rai ɗinki sun sami isowa yau ɗin nan. Wow da gaske kake ma alhaji? Ta faɗi tana mai miƙewa tsaye. Ƙwarai kuwa tauraruwa ta kin san komai idan naki ne jikina har rawa yake. shima'u ta yi murmushin jin daɗi kafin ta ce mai alhaji kenan. San ba ka gajiya da ɗawainiya. To yanzu waye ka aiko don na san yadda zan yi na na san yadda zan yi na amshi aika. Amsar da ta Amsar da ya bata ne ya sanya ta ɗaure fuska ta mau cike da ɓacin rai ta soma faɗin haba alhaji haba ya za ka man haka me zai kawo ka Kano ni da na ce maka zan je har gida na same ka ka san mamma bata san da kai ba har yanzu kuma kaga gidan wani nake ba na so su san wa zargi na Alhaji Aminu ya tattare naman goshin sa haɗi da fuskar da iska kafin ya ce shi ma a gaskiya I'm tired of your excuse why are you hiding me from your family me yasa baki so ƴan uwanki su san da ni Shema usanki nake da aure ba zallar dadiro ba ke kin san da haka. bar san ba ta so ta samu saɓani da Alhaji Aminu a yanzu, don kuwa yanzu ne take buƙatar sa more than ever. She really needs to put up with his stupidities. Ɗan gajeren murmushi ta yi kafin ta ce mai Alhaji kenan. San ba ka fahimce ni bane ba, amma yanzu text me your location I will be on my way. Cike da jin daɗi yana baje saman yana baje saman hotel yana shafa tumbinsa yake kalkale dariya kafin ya ce shi yasa nake ƙara sanki. yanzu zan turo maki right away daga haka sallama su kai. Wata uwar shi uta ta cike da takaici yanzu shikenan wannan kwalliyar a iska ta yi shi. Haeti ba zai gani ba. karasawa ta jikin Bagrat ta ɗau jaka ta zara mayafinta sai da ta leƙa falon Eti tana mai tunanin wata rana da yardar Allah suna cikin nan suna shan soyayyar su. Wani murmushi ta kafin ta nufo downstairs fuskar nan ta sha heavy make-up. A farfajiyar gidan ta hangi mamma na zaune saman faran kujera. Ƙarasawa ta tana dubanta daga yadda take tsaye kafin ta ce mamma ni zan fita. baki sake mamma take ta ce ke wannan kwalliya da kika yi haka ai wani ki tsaya tahir gani tunda ya kusa dawowa ina mai tabbatar maki har kama yau kika yi da marigayiya Aisha ta a tutun bakin ciki ne kare makoshin shi ma ujin mamma na hada ta da Aisha wato duk da ta mutu ba za ta daina kawo tunanin fes ba tunanin ta face ba har ta kamanninta ma wato ba a san ba a san nata sai na Aisha miji ma sai sauran na Aisha ake neman liƙa mata ko da yake ai ta riga Aisha fara san Eti dan haka dama Eti nata ne since from the very beginning kai ta tsana Aisha wallahi dole ma ta daidaita rayuwar Sajida ta daidaita rayuwar Sajida ko ta halin kaka ne mama kenan kin san na ce miki zan je gidan kawata a sabon garba tunda azu take ta min waya ba jimawa zan yi ba insha Allah ta kada shi magana tana ciro waya a jaka tana duba sakon Alhaji Aminu da ya shigo mata to ai kenan, kar da yake dare kuma ki kula da kwalta Dan murmushi ma ta kafin ta ce mamma kenan. Wani sa idan kin yi magana kina bani dariya. Yanzu ni ce sai an faɗa min na kula da kwalta ko da yake tun bayan asdin din nan sai kin faɗa haka kullum idan za mu fita. Ki kwantar da hankalinki mamata. Yau kan ma da taxi zan fita dan mota ta babu enough full Paul kuma yanzu zan je kin ga da ɗan nisa ma. Mamma ta jinjina kai kafin ta ce kenan Allah ya tsare. Ko amsa mata Shema'u ba ta yi ba ta ci gaba da ta Mamma ta jigum tana kallon Shema'u a kullum idan ta tana ba ta sanar da bata sanar da shima'u asalin wane ne mahaifinta ba. Hankalinta yana matuƙar tashi, gani take yi kamar duk ran da ta san asalinta za ta tsane ta na har abada. Allah sarki Alhaji Muktar Marigayi, mijinta mai rasuwa kuma mahaifin Aishanta. Ya riƙi Shema'u amana har ya koma ga Ubangiji, Shema'u bata san fa shine mahaifinta ba. Mamma ta sa bayan hannunta ta share ƙwallon da suka zubo mata. Tunawa da ta yau babu Muktar babu Aisha duk sun tafi sun barta Jikinta ya sanyi sosai da wannan tunani da take yi. Ta miƙe ta nufi cikin gida. Sauri sauri ta tafiya da sawu a layin. Allah Allah take ta samu abin hawa ta ɗale, amma shiru bata samu ba. Kamar daga sama ta hangi motar AT na shigowa layin. ya yanke ya faɗi, gaba ɗaya dabar cewa ta idan bata so bata so suka haɗu da AT ba. Ta san zai iya cewa ta shigo ya ta shigo ya ajiye ta. Fakin ya ɗanyi sanda ya hange ta cike da marmashin kissa ta so yanda yake. Ɗan rage gilas sai suka gaisa kafin ya tambaye ta ina za ta je. A ɗan dabarce ta sanar da shi gidan ƙawarta za ta je kamar yadda ta sanar da mamma. Ya ɗan murmusa wanda yake ƙarshe. yake kashe Shema'u kafin ya ce, To banda abinki Shema'u me amfanin motarki? Ki je a cikin mana. Dan murmushin yaƙe kai kafin ta ce, Dakta kenan, ai motar ta tana buƙatar ziyartar gareji ne ma, amma babu matsala zan samu ko taxi ne ko a ta ne na shiga. Ya ce ɗan duba agogon jikin motar motarsa kafin ya ce, To shigo na ajiye ki, ko kuma ki karɓi tawa motar ki je da ita. Shema'u ta ƙwalalo ido waje daɗi kamar ya karta. Wayo eti ke magana haka har yana cewa zai kai ta anguwa. Em, em wallahi ka bar shi kawai, dakta I can manage. Haba ka dawo daga ofis kuma ga gajiya, kana buƙatar hutu, please ka shiga ka huta. Murmushi ya kuma yi a karo na biyu kafin ya ce ki damu. Ni na ce zan kai ki ai. This is the, the least I, I can do after all the sacrifice you have done for my family. Please ki shiga na ajiye ki. Murmushi ta ɗanyi zuciyar ta fari kar Lalle eti yana appreciating abubuwan da ke yi wa yaransa. Tabbas su ne haki to his house. Suna tafiya babu mai cewa komai sai bin sa da mayan kallo take da wutsiyar idanu. Wayo ta. gaskiya ta matsa tana tsananin buƙatar eti a shimfiɗarta, sosai take kwaɗayin shi. Muryar sani ya katse mata tunaninta. Na gode da lokutan ki masu amfani da kika yi ma iyalaina, sannan ina fatan hakan a affect your job. Idanunsa na kwalta ya magana. Rausar da idanu ta kafin ta ce haba dakta, sai ka ce wani abin na yi, yaran nan fa a my obligation. Tunda yaran ‘yar uwa ta ce, ko a shari'a ne suna da haƙƙi a kaina a matsayina na yayar mahaifiyarsu. Dakta ba zan ɓoye maka ba, wallahi ina son yaranka so na haƙiƙa. Soyayyar da nake jin sam ba na son rabuwa da su. Sai da ɗan kai kaikato da fuska ya dube ta kafin ya maida idanunsa ya kwalta. A takaice ya furta, na gode da soyayyar da kike masu. Tun daga haka bai kuma cewa komai ba har suka isar unguwar da suka nufa. Gaba ɗaya ta daburce ta soma tunanin ina za ta sauka. wata dabara ta faɗo mata shagon gyaran gashi da ke a bakin titi ta hanga ta yi sauran ciro wayar ta tamkar mai karanta saƙo kafin ta ɗanyi marmashi ta farta kai salma dai akwai shiririta wai fa kaga tun ɗazu nake jira ta turo min location na gidan nasu amma shiru sai yanzu take ce min na jira ta a wancan salar ɗin bai ce komai ba don kuwa sam ba shi da hayaniya karya kan motar kurum ya ya ƙarasa bakin shagon gyaran gashin yana yin fakin sai wani kwarkwasa take yi take masa godiya haɗi da sallama shi kam sam hankalinsa ma baya gare ta a takaice ya amsa ka kafin ya tada motar sai ya bar wajen to masu saurare a nan za mu dakata amma kafin nan muna ƙara tunasar da ku da ku danna muna subscribe da liking da sharing sannan da comment